que tout le monde. Tu vois, bon, et puis, et puis il court vite que tout le monde. Et tout... This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 13 ga watan Satumba shekarar 2024. a cikin shirin za a ji tattaunawa da murya amurka ta yi da shugaban sojojin najeriya christopher busa a ziyarar aiki da ya kai a jihar zamfara biyo bayan kashe kasar gwamnan dan ta'addan nan kacalla halilu sububu wanda sojojin kasar suka yi yau ka bar kowane daren ranar juma'a kofa buɗe yake ku kira ku tofa albarkacin bakin ku a wannan shiri kamar kullun lambar mu ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili A yau daren Juma'a muna dauke da shirin tubalin tsaro na Hassan Mai na kaina wanda a yau shirin zai duba tsarabar da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Najeriya ya kawo daga Sokoto. To amma kafin nan ga murtala da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. amurka da china na ɗaukar matakan dawo da dangantaka mai ƙarfi ta sadarwar soji da soji abinda manazarta ke ganin yana da manufar kaucewa labaran karya da kuma magance yaduwar tashe-tashen hankula a yankin indo-pacific shugaban rundunar tsaron amurka a yankin indo-pacific admiral sam paparo da shugaban rundunar pla janar wu yanang sun gudanar da wata ganawa ta bidiyo a ranar talata ma'aikatar tsaron china ta ce kwamandojin biyu sun yi tattaunawa mai zurfi kan batutuwan da suka shafi juna yayin da papero ya buƙaci rundunar sojin china da su sake lale kan dabaru masu hatsari da suke amfani da su da tursasawa da kuma dabarun da kan iya tada rikici a yankin tekun kudancin china da kewaye a ranar alhamis jaridun financial times da the wall street journal sun rawaito cewa ana sa ran wu zai halarci taron tsaro da rundunar tsaron indo-pacific ta amurka za ta gudanar a hawaii a mako mai zuwa inda suka hakaito wasu jami'an tsaron amurka da ba a bayyana sunayensu ba a wani labarin kuma jami'an diplomasiyar amurka da china da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar amurka a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ke kunno kai a tekun kudancin china da kewayen yankin taiwan wani babban kwamandan ƙasar china zai ziyarci rundunar tsaron yankin indo-pacific ta amurka a hawaii a mako mai zuwa yayin da manyan jami'an tsaron amurka suka isa kasar china sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi jawabi a wani taron manema labarai a birnin london we also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the taiwan strait ya ce mun kuma tattauna kan kokarin haɗin gwiwa don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a mashigin taiwan da 'yancin zirga-zirga a tekun kudancin kasar china a gare mu duka wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiyaye matsayin da ake kai yana da muhimmanci ba a gare mu kaɗai ba ga dukkan ƙasashen duniya a birnin washington majalisar dokokin amurka na nazari kan wasu ƙudurori fiye da dozin biyu da suka shafi ƙasar china gabanin zaben shugaban ƙasar amurka da za a yi a watan nuwamba. A yau Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO da abokan haɗin gwiwa sun kafa wani tsari da zai taimaka wajen kai allurar rigakafin cutar kyandar biri da gwaje-gwaje da magani ga mutane mafi rauni a kasashen da suka fi talauci a duniya irin ƙoƙarin da aka yi a lokacin annobar COVID-19 bayan amincewar farko da aka yi na samar da rigakafin cutar mai saurin yaduwa. Matakan biyu za su sauƙaƙa wa ƙasashen Afirka da suke da mafi yawan kamuwa da cutar a wajen samun rigakafin yayin da wani sabon nau'in kwayar cutar yake yaduwa daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zuwa makwabta hukumar ta who ta ayyana barkewar cutar a matsayin matakin gaggawar lafiyar jama'a a duniya shugaban hukumar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya ce annobar covid-19 ta nuna buƙatar samun haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa domin sauƙaƙa ayyuka a lokacin annobar an bar yawancin ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi a baya a fafutukar neman albarkatun kiwon lafiya na duniya musamman ma rigakafi tuni kasashen turai da amurka da japan suka yi alkawarin ba da gudunmuwar allurar rigakafin miliyan uku da dubu ɗari shida daga cikin manyan rigakafi biyu da ake amfani da su ga cutar kyandar biri kuna sauraron labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc A yau Juma'a hukumomin Taliban a Afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan shi'a goma sha hudu tare da raunata wasu shida a wani harin da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar wata kungiya mai alaka da kungiyar is ta dauki alhakin kai mummunan harin zabihullah mujahid mai magana da yawon gwamnatin taliban ya tabbatar da mutuwar mutanen sakamakon abin da ya yi allah sakamakon abin da ya allah wadai da shi a matsayin wani danyen aiki kan fararen hular afghanistan a lardin da kundi mujahid ya wallafa a dandalin sada zumunta na x wanda aka fi sani da twitter cewa yayin da muke jajantawa waɗanda lamarin ya rutsa da su muna yin kokari sosai don kamo waɗanda suka aikata wannan aika-aikar tare da tabbatar da an hukunta su ƙungiyar is ta faɗa ta hanyar kamfanin dillancin labaranta na amak cewa sojojinta na reshen afghanistan da aka fi sani da isk su ne suka kai harin ƙungiyar ta yi da aure cewa an kashe 'yan shi'a goma sha biyar sa'annan wasu shida sun jikkata mazauna garin da kundi sun ce waɗanda abin ya shafa sun taru ne domin tarbon alhazan da ke dawowa daga haramin 'yan shi'a na karbala a ƙasar iraki adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a ƙasar vietnam ya haura 233 a yau juma'a yayin da masu aikin ceto suka sami gano ƙarin gawarwaki daga yankunan da zabtarewar ƙasa da ambaliyar ruwa suka shafa a cewar kafafen yada labaran ƙasar ambaliyar ruwa daga kogin red river da ya tumbatsa a hanoi babban birnin ƙasar ta fara ja da baya amma kuma ruwa na ci gaba da mamaye unguwanni da dama kuma kwararru a arewacin ƙasar sun yi hasashen cewa zai iya daukar kwanaki kafin a samu sauƙi. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. kamar yadda kuka ji a shirinmu da ya gabata rundunar sojan najeriya ta yi nasarar kashe wani jagoran 'yan ta'adda a jihar zamfara da ake kira kacalla halilu sububu a wani artabu da sojojin suka yi da 'yan bindigan babban hafsan hafsoshin rundunar sojan najeriya christopher musa ya je wurin domin samun cikakken bayani akan yadda lamarin ya faru wakilin mu a zamfara abdulrazak bello ya zanta da shugaban na sojan najeriya inda ya fara masa tambaya kamar haka sai a sashen hausa na amurka yana tare da babban hafsan sojan najeriya dare christopher musa a ga ka a jihar zamfara ka zo kuma ka tar da abubuwan da ka duba nan na aiki sashen hausa na Mura amurka zai soji daga bakin ka ka ganin mai irin ka a cikin jihar zamfara kuma wani hali yake ciki to jama'a bar murna ne muka gani yau yau da zuwan mu yaran mu jiya sun samu kai sun kashe wannan shege dan ta'adda halilu to na farkon kenan mun tabbatar su irin su turji da sauransu duka kwanakin su ya kai in suna da wayo su bar mu mana ƙasa in ba su son zaman lafiya mu ma ba mu son su da rai dukkan muna aiki tare da da su yan tsaro muna aiki tare da yan sanda da saura duka muna haɗa kai mun gode kuma shi gwamnan zamfara yana ba mu taimako illa yadda ya kamata roƙon da muke ma jama'a su gane cewa wannan yakin kowa na da abin da ya kamata shi ma ya yi idan an ga waɗannan 'yan ta'adda a gaya muna kada mutane kuma su hulɗa da su masu kasuwanci da su masu mai a bari don an ce abokin barawo barawo ne to in mun kama ka to kai ma kana cikin su to kuma Allah ya so za mu samu nasara kan wannan abu yanzu wannan nasara da aka samu ko za ka iya bayyana mai sauri abubuwan da aka samu daga hannun ɗan barayi kuma barawo na aka kashe to kaga eh, na san kana da video za ka ga cewa ga mashushuka nan guda wajen guda talatin akwai pkt manyan eh, bindigogi eh, da rpg bombs da ak duk aka kama banci su kuma da aka kashe har yanzu muna nan muna bincike mu ga sauran abubuwan da aka kama a wurin to wannan ya nuna cewa mun tashi tsaye muna son wannan abun ya kare abun kowa ya sha wahala isa ya isa al'ummar najeriya suna mamaki ana yawan kashe barayin amma kullum sai karo suke me yake faruwa ne to abin da ke faruwa um, suna shigowa kasan akwai yunwa in akwai yunwa akwai rashin aiki da abubuwa shi yasa muke roƙa cewa in an samu mutanen nan da suke waɗannan abubuwan a gaggaya mana dukan sosai su kawo kuma gwamnati mun gode gwamnati suna daukar mataki yanzu ana buɗe wuraren aiki yadda za a koya ma yara kayan hannu zai iya ba su abinci wannan mun samu manoma sun koma noma an noma sosai domin abinci ma rashin abinci ma yana kawo wannan abun to dukan wannan mun haɗa kai tare muna aiki roƙon mu yadda nake cewa kada mutane su gaji da taimakon 'yan tsaro in an ba 'yan tsaro ta kuma ko za mu samu lafiya a kwanan nan su yan wani yan ta'adda suna ta amfani da kafofin sadarwa na zamani suna aikiwa da sakonni a me kuke yi domin ganin kun yi amfani da dama domin wato isa gare su ta hanyar kila ko za ku faɗa da su ne kuma za ku neme su ne tattauna domin su adama kamar su. A to wannan aikin da muke kamar da muka samu wannan nasara ya nuna musu cewa duk wanda bai sauka ba abin na zuwa illa na zuwa kan shi. So maganar da muke yanzu su gane cewa kwana sun ci isa kowa ya gaji su bari ko su ma za su mutu yadda waɗannan suka mutu. muna kan aiki kuma za mu ci gaba Baban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya Christopher Musa kenan a hirarsa da Abdulrazak Bello wakilin mu a Zamfara. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Mai na kaina zai kawo mana tubalin tsaro. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba tsarabar da babban hafsan hafsoshin rundunar sojan Najeriya ya kawo mana daga birnin Sokoto da kuma rahoto kan sha'anin tsaro a Najeriya daga kamfanin Beacon Intel. Tare da ni Hassan mai na kaina. to madalla a ba bayan nan ne karamin ministan tsaro da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya suka dira a birnin sokoto a wani yunkuri na kara tunkadar kalubalen tsaro gadan-gadan a jihohin da ke yammacin arewacin najeriya bayan da babban hafsan hafsoshin najeriya general christopher musa ya dawo nan abuja na da yi min karin bayani dangane da wannan dramikiya da suka yi wa shiyar arewa maso yammacin najeriya eh mun je sokoto ne mu duba abubuwan da ke faruwa muka ga kuma yadda ya kamata cewa mu duba yadda muke operation din mu yadda za mu ganganta mu tabbatar cewa an samu nasara akan aikin da muke mun san cewa rashin tsaro abubuwa sun karu 'yan ta'adda da 'yan eh, bandits duk suna so su kara daukan mutane to abin da ba mu so a ci gaba kenan mm. a ah, so mun je mun duba shi yasa muka dawo yau tun da safe kaga dukan mu muna nan tun da safe muka zauna muka tattauna yanda zai to yanzu mun duba operation din mu duk zamu hada kai tare mu koma mu samu operation daya yanzu ah, kuma muna kiran operation operation fansan yamma to wannan ne zamu hada dukan mu mu yi aiki mu tabbatar cewa an samu zaman lafiya to sai dai kuma kasa da sawoyi 42 da dawarsu daga sokoto tantirin dan ta'addan nan wato bello turji ya aza taron naira miliyan 50 ga al'ummar kasar moriki a jihar zamfaran inda kuma ya ce in ba a bashi wannan kuɗi ba to tabbas zai afka musu akan haka na tambayi babban hafsan hafsoshin komai zai ce akan wannan barazana na bello turji kasan shi mahaukaci ne ah, to kuma mahaukaci dole in zaka yi aiki da in zaka same shi dole zaka same shi da hauka shi yasa muka gyara wannan abu kuma mun tabbatar cewa za mu koma da aiki in Allah ya so ba da dadewa ba za mu samu nasara general kwanakin nan na interview da wani shugaban karon kuma na gada a Sokoto ya ce akwai 'yan bindigan da suka zo daga mali suke damun mutanensu a sokoto kuna da wannan labarin idan kuna da labarin nan me kuke a kai eh, dalilin da ya sa kuma na sake zuwa niger kenan don mun tabbatar in za su shigo suna shigowa daga ta gefen can ne to shi yasa muka yi aiki tare da su kuma mun ji daɗin yadda suka karɓe mu ah, mun tabbatar za mu yi aiki tare don dukkan mu 'yan uwa ne ba mu samu ba mu son a tsafani tsakanin mu ah, to kuma su ma sun gane cewa ah, ba muna da wani miyagun abu a zuciya akan su bane to yanzu za mu dinga aiki tare duk waɗanda ake cewa suke shigowa za mu ɗauki ta yanzu yadda muka yarda da su duk wanda ya shigo wurinmu za su iya shigowa mu kuma za mu shiga wurin su in muna bin su to aiki kuma za a ci gaba a gefe guda kuma ita ma gwamnatin jihar zamfaran ta ce ko kaɗan ba ta goyon bayan baiwa 'yan ta'adda kuɗi a daidai lokacin kuma da najeriya ke kala fuskantar kalubalen tsaron ne kuma aka yi ta madidin cewar wasu zuratan sojojin ƙasar na ta aji aiki a saboda nuna rashin jin daɗin su da yadda ake tunkarar al'amarin tsaron a kasar akan wannan na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general christopher musa kowane martani zai maida yawancinsu wanda suka ji ciwo ne ya kamata su je su huta waɗansu kuma sun riga sun cika shekarun da ya kamata su yi aiki suna son su tafi ba za mu tilasta kowa ya tsaya aikin soja ba Ah, so wannan mutane yana son mutane su gane ba wani abu ne yawancin su ba su da lafiya ne ko waɗansu kuma sun kai lokacin da ya kamata su tafi shi yasa suke suke tafiya a ƙarshe kuma kamfanin tsaro na Beacon Intel da ke fidda rahotonsa na wata-wata kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fidda rahotonsa a wannan karo shugaban kamfanin dr kabiru adamu ya mun karin bayani an samu mace-mace na mutum 952 sannan an samu satan jama'a don karɓar kuɗin fansa na mutum 1,267 a ƙasa kenan gaba ɗaya to ma'ana idan muka haɗa jimla kenan na watan takwas na watan augusta da watan bakwai an samu ƙari daga watan bakwai zuwa watan takwas shi mace-macen da aka samu da kuma satan jama'a don karɓan kuɗin fansa idan muka zo ga yadda abin ya shafi jihohi sai muka ga cewa satan jama'a don karɓan kuɗin fansa jihar da ta fi samun matsalar wannan bangare na tsaro shine jihar sokoto inda muka ga cewa an sace mutum 343 na biyu jihar zamfara inda aka sace mutum 308 sai jihar katsina inda aka sace mutum 230 waɗanda jihohin da misali ba mu ga an samu matsaloli irin waɗanga na tsaro ba irin su jihohin gombe da sauransu da inda ba wani abu da yawa bane aka samu a nan sannan idan ka je ga mace-mace jihar da ke kan gaba-gaba ita ce jihar borno inda aka samu mutum dari da goma sha bakwai na biye da ta shine jihar zamfara mai dari da goma sha hudu sai jihar katsina mutum tamanin da hudu sai jihar naija tamanin da biyu sai irin su jihar kaduna mai saba'in da biyar inda ba mu ga irin wayannan matsalar ba mace-mace jihar gombe kwara da dai sauransu inda matsalolin jihohin ba su da yawa sai kuma jihohin da suke kudu maso yammacin najeriya su jihar lagos da eh, ibadan kwara da dai sauran yawanci za ka ga abin da aka samu bai kai ma goma ba a nan wuraren to a takaice kenan idan muka zo ga yankuna yankunan nan guda shida wanda ake da su a najeriya abin da ya taya mana da hankali wanda kuma dama dai tun farkon shekarar nan abin da muke gani kenan arewa maso yamma nan ne muka ga kashi saba'in da takwas na wannan mutum dubu ɗaya da wani abu wanda aka sace ya shafa to jihohin nan guda bakwai wanda suke arewa maso yamma na biye da su shine arewa maso gabas inda muka ga eh, kashi goma sha ɗaya da wani digo a kai sai na biye da shi shine arewa na tsakiya kenan wato jihohin da ke tsakiya najeriya inda muka kusan kashi bakwai da dan wani abu a kai sai sauran in kai jimlan wayannan za ka ga abin da ya rage bai fi dan kaso goma ba to wannan kudu maso gabas kudu maso yamma da jihohin da ke kudancin najeriya south south kenan su suka raba wayannan idan ka zo ga mace mace yankin da muka fi ganin mace-mace har yanzu dai arewa maso yamma din ne inda kashi talatin da bakwai da tara na mace-macen da magani a watan wannan yankin abin ya shafa na biyu biye da shi shine ah, tsakiyar najeriya wato north central inda muka ga kashi goma sha takwas da dan wani abu kai sai na biye da shi wato jihohin da ke kudancin ah, kudu maso gabas inda muka kashi goma sha takwas a ciki sai na biyu da na biye da shi shine ah, wato kudancin najeriya south south kenan mai kashi bakwai haka dai sauran abin da ya rage yankin arewa maso gabas raba arewa maso da dai sauransu da kudancin najeriya su ne suka raba sauran ah, abin da ke sama da a takaice da kenan kaga ah, yawancin matsalolin tsaron arewa abin ya shafa a gaida dr kabiru adamu Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin sashen hausa na muryar amurka julie gresham ta nada mana sauti julie gresham ta daidaita mana sauti sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya da ma da Hassan mai na kaina yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku tofa albarkacin bakin ku ga wannan shiri lambar mu biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili a kira. Kira daga muna da kira daga jihar Kaduna waye a Kaduna. Salamu alaikum wane ne a Kaduna? To da alamar ba mu samu na Kaduna ba har yanzu dai za ku iya kira kamar yadda muka gaya muku yau kofa na buɗe. Eh, eh, oh, daga Zaria to wane ne har yanzu dai a Kaduna ne wane ne daga Zaria? a sunana Alhaji Hassan Marafa ba ta shan ruwa sai zanzan mutumin wada Zaria. To Marafa bismillah. to a ni son kira daga mai girma gwamnan jihar kaduna hmm. ba sani da yawa allah yawa allah da annabi yawa allah da annabi a duba yan fanjo da ke aiki a da cikin contribution a kamfanoni ana mutuwa mutane wajen mutum dubu ashirin da wani abu sun yi an musu ritaya wasu kuma sai ritaya da kansu har yanzu ba wani abu babu kudin su abin da aka ajiye ba a biya su ba gwamnati ba ta ba da nasu nata an basu ba wallahi mutu ake gayinwa don Allah gwamna don Allah gidan gwamna ya sa baki a kamfanin kamar pension din su ke mutane kuɗaɗen su mun gode mun gode malam Hassan Marafa bari mu je zuwa eh, jihar Kano wadi ne a Kano a ah, sunana sani idris mai samira daga rijiyar lemo kano nigeria a ah, to magana ta gaskiya yau ina so mai fadon dama da yaba manyan manyan jami'an tsarin mana Najeriya sakamakon wani da aiki na mabiya na zamu ce mutuwa da ubangiji Allah ba su nasara dan kuma bayan wannan duk Allah yana son kira ga mai girma shugaban kasar Najeriya magana ta gaskiya ana cikin ɗan rayuwa domin magana ta gaskiya mun fetur ya yi tsada da gaskiya da masu suna cikin wahala suna cikin kunci ya kamata dan Allah dan girman Allah ya duba cewar rantsuwa a kan cewa zai adalci wannan abun da ake a Najeriya magana ta gaskiya babu daɗi wallahi ba adalci ana zaluntar mutane ana ciwo da mutane ubangiji Allah ya sa ya ji kiran da muke mata ya gyara don fatan bari Allah ubangiji sa gyara a samu to mun gode kwarai da gaske Sale Idris bari mu kada zuwa jihar Kebbi wane ne a Kebbi eh, ranka da dai kana magana da dan asabe mai fata daga yawuri jihar Kebbi to malam dan asabe bismillah to da farko da ina so in nuna rashin jin daɗi na irin yadda na zaɓi jam'iyyar apc domin mu samu rayuwa mai inganci sai aka samu ci babu tsaro da tsadar rayuwa da talauci ga yunwa mutane suna kwana da yunwa alhali mun zaɓi wannan gwamnati ne domin mu samu rayuwa mai inganci a inganta tsaro a samu tattalin arziki ya karu an jaye tallafi man fetur mutane suna kwana da yunwa matasa suna gararan ba babu aiki don allah don annabi ina kira ga shugabanninmu hmm. sanatoci da 'yan majalisu a zauna da shugaban kasa wahala ya yi yawa. To madalla. Wannan abu zai sa jam'iyyar APC magana na gaskiya ta waɗi zaɓe a 2027 ina tabbata muku ni kaina idan ba a samu sauyi ba wala ba zan zaɓe ta ba. To mun gode kwarai da gaske a ɗan Asabe bari mu je jihar Kaduna wani ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana magana da Yakubu Josh saban wasu ban daga nan garin Kamar Ikuru zangon ka tablo kalgan mu. To bismillah Malam Yakubu bismillah. Yawa ni ina so in bayyana ra'ayina ne yau game da yan uwana wanda suke koka game da wannan gwamnatin da muke tafiya kan ta tsakani da Allah bude gangar ne duk wani kuka da muke da gangar muke domin jimman za ta kyau tun daga haraba ke ganewa tun farkon hmm. kafa gwamnatin APC 2015 ba ka fata cikin alheri ba kuma a haka take tafiya ba a sauki saboda kan mutum da gaskiya duk fushin gwamnati nan Allah kai mu zaɓe zuwa kawai ka kada a kawai ka zaɓi jam'iyyar da za ta maka aiki domin ba su da tsari kuma ba san mulki ba a ƙarshe na muku fata alheri. to mun gode mun gode bari mu kada zuwa jihar kwara wane ne a kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina wasu kutu a Najeriya daga nan jihar Kwara. To ah, bismillah. Ina kira ga gwamnatin jihar Sokoto a karkashin jagorancin Ahmed Aliyu ya taimaka a garin mu na Dina ya gyara mana wutar lantarkin mu ta ɗauki shekara shekaru inda yanzu har yanzu wutar ba a gyara ta ba. Haka muka kira ga wannan gwamnati ta mu mai adalci da Allah ta taimaka ta gyara mana wutar mu ta garin Dina da kewayi Mai magana Bello Garba na sokoton Najeriya daga nan kwara na gode. To mu ma mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Nasarawa. Salamu alaikum Malam da Nasara. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Barka da kokari barkan ku dai. Yawwa. Yawwa kuna tare da babawo mai agogo ne na nan cikin garin Gitata. To Malam babawo bismillah. Eh, na ji labarin kuma ina so in yi jinjina ne ga shugaban sojoji na Najeriya kuma ina so yi masa addu'a Allah Ubangiji taimake dukkan sojoji. Domin a gaskiya fi sabbin aka ce an samu zaman lafiya. to tabbas arziki kan sa kuma samu. Hmm. Saboda in an kula an gani cewa lallai wa'innan bayan Allah nan wallahi sun hana mutane noma. Kaga kuma aka ce an hana jama'a noma kaga mu ta bangaren mu nan ma akwai irin abincin arewa a cikin baro za ga ana sai da shi da kuma sauki to tun da su hmm. samu wa'innan abubuwa to mun ga abubuwa akwai matsaloli saboda haka muna musu addu'a Allah ubangiji ka shiga gaban su. Amin summa amin. Amin summa amin. Mun gode bari mu je Taraba. Wane ne a Taraba? To a malamin Taraba ina jin layinka ya katse kana iya sake kira kamar yadda muka gaya muku yau rana ce da take buɗe ka kira ka ba da ra'ayinka ka ba da ra'ayinka yawa daga ina? Salamu alaikum baba ya kuma majari barka da dare. To yawa malam na Katsina ina sunanka? na shiru yana kiran ka daga Katsina kurfi local government. A to madalla. Eh lalle ni yau ra'ayina akan ambaliyar ruwa da ta saba yan uwanmu a jihar Maiduguri. Hmm. ne masu jaje ubangiji Allah ya mayar musu da alkhairi. Hmm. muna kira ga gwamnati kuma a taimaka ma bayan allah nan suna cikin wani hali gwamnati suna samun kuɗi amma suna yin abin da ya shafe su kawai daga su yan uwansu ga talakawa cikin wani yanayi kuma a taimaka masu abin ya kakara muna fatan dai a yi abin da ya tace taimakon nan da suka yi gaskiya bai yi ba a kara a taimaki yan uwa suna cikin wani hali to da fatan za ka tashi lafiya a baya ko makeri to mun gode kwarai da gaske bari mu sake kadawa jihar kaduna Malam tsaya da kyau layin ka baya fita sosai. O to Rabiu mai manja bismillah. Hmm. Hmm. ina jin layin rabiu na da matsala har yau dai a kaduna din wani ne mutum na gaba kaduna to sunana ibrahim alaran mariga cikin kaduna to bismillah malam ibrahim to ni yauwa ra'ayina a yau shine zan yi jinjina ne ga sojoji bisa ga nasarar da suka samu akan 'yan ta'addan nan fatan waje Allah ubangiji ya ƙara ba su nasara akan dukkanin wasu masu ta da zaune tsaye a ƙasar nan namu Najeriya baki ɗaya hmm. kuma gwamnati muna kira da Allah a duka talakawa a dawo mana da tallafin man fetur domin a samu rayuwa ingantacce nagartacce a najeriya baki daya na gode mu ma mun gode kwarai da gaske bari mu je ɗauki kira ta karshe daga zamfara ba ne a zamfara السلام عليكم ورحمة الله أم عليكم السلام كنا مغنى الأرمى يا أباك أيكين يا أبو كوران مرجع الزنفلا تو طيب، بسم الله مالا أرمى يا آه، الحمد لله منا وديع الله بس هذا من أنا لوكتي آه، مسمى زي كذا مسمى آه، زي مغنى أتفهم بعد الرجال ذكي ذكي ذكي وكان حالين الله يمكن أن يكتيها مثلا يوسف suna tafi bisa ga yadda muka ganin guranan ruwa suna tushewa su ba ga irin yadda muke ganin ana ambaliyar ruwa ko da yaushe ana muna kira al'umma ya kamata mu gyara sannan muna karantawa ga da isla'in na yin faɗa ba karshe ku tashi lafiya alma ba ka aikin yaro dan ga kwanu da jihar Zamfara ina godiya to mun gode malam armi da wannan kira kuma muka zo karshen kiran sai kuma gobe idan Allah eh, ranar litinin idan Allah kai mu To da wannan ne kuma za mu rufe wannan shiri wato labarai amma wannan karo a takaice. To ba takaice Amurka da China na daukar matakan dawo da dangantaka mai karfi ta sadarwar soja da soji da manazarta ke ganin yana da manufar kaucewa labaran karya da kuma magance yaduwar tashe-tashen hankula a yankin Indo-Pacific. a wani labarin kuma jami'an diplomasiyyar amurka da china da jami'an soji suna tattaunawa gabanin zaben shugaban kasar amurka a daidai lokacin da wato zaman ɗarɗar ke ƙara kunno kai a tekun kudancin china da kewayen yankin A yau Juma'a hukumar lafiya ta duniya WHO da abokan haɗin gwiwa sun kafa wani tsari da zai taimaka wajen kai alluran rigakafin cutar kyandar biri da kuma ayyukan gwaje-gwaje da na magani ga mutane mafi rauni a kasashen da suka fi talauci a duniya irin kokarin da aka yi a lokacin annobar COVID-19 bayan amincewar farko da aka yi na samar da rigakafin cutar mai saurin yaduwa. matakan biyu za su kawa kasashen afirka da suke da mafi yawan kamuwa da cutar wajen samun rigakafin yayin da wani sabon nau'in kwayar cutar yake yaduwa daga jamhuriyar demokuraɗiyyar congo zuwa makwabta a yau juma'a hukumomin taliban a afghanistan sun tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kashe akalla musulmi 'yan shi'a goma sha hudu tare da raunata wasu shida a wani harin da suka kai cikin dare a lardin tsakiyar kasar wata kungiya mai alaka da kungiyar is ta dauki alhakin kai wannan mummunan harin adadin waɗanda suka mutu sakamakon guguwar da aka yi a kasar vietnam ya haura 233 a yau juma'a yayin da masu aikin ceto suka sami gano ƙarin gawarwaki to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da julie lizard gresham wacce ta shirya ta bada umarni da injiniyan mu ta wannan daren sa'ida hamdun Baba Yakubu makirin ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam.